Luka Sura ta takwas Ba daɗewa ba, Yesu ya zazzaga birni da ƙauye yana wa'azi, yana yin bisharar mulkin Allah, su goma sha biyu nan kuwa suna tare da shi, da waɗansu mata da aka raba su da baƙaƙen aljanu da kuma rashin lafiyarsu, a cikinsu da Maryamu mai suna Magadaliya, wadda fitar fitarwa aljanu bakwai, da Yuwana matar ƙuza, wakilin Hiridus, da Suzanatu, da kuma waɗansu da yawa da suka yi musu ɗawainiya da kayansu. da jama'a masu yawa suka taru mutane suna ta zuwa gare shi gari gari sai ya musu misali ya ce wani mai shuka ya tafi shuka yana cikin yafa iri sai waɗansu suka fada kan hanya aka tattake su tsuntsaye suka tsince su waɗansu kuma suka fada kan dutse da suka tsiro sai suka bushe don ba danshi waɗansu kuma suka fada cikin ƙaya suka tashi tare har ƙayar ta sarƙe su waɗansu kuwa suka fada a ƙasa mai kyau suka girma suka yi ƙwaya riɓi ɗari-ɗari. Da ya faɗi haka, sai ta da murya ya ce, Duk mai kunnen ji ya ji. Sai almajirin suka tambaye shi ma'anar misalin, sai ya ce, Ku kam, an yarda muku kusan asirin mulkin Allah, amma ga sauran sai da misali, don gani kam za su gani, amma ba za su gane ba. ji kuma za su ji amma ba za su fahimta ba to misalin irin nan shine maganar Allah waɗanda suka fada a kan hanya su ne kwatancin waɗanda suka ji maganar Allah sa'an nan Iblis ya zo ya ɗauke maganar daga zuciyarsu don kada su ba da gaskiya su samu ceto. Na kan dutsen kuwa su ne waɗanda da zarar sun ji maganar sai su karɓa da farin ciki, su kam ba su da tushe sukan ba da gaskiya 'yan kwanaki kaɗan amma a lokacin gwaji sai su bauɗe waɗanda suka fada a cikin ƙaya kuwa su ne waɗanda suka ji maganar amma kwana a tashi sai yawanta raɗaɗin duniya da dukiya da shagalin duniya suka sarƙe su har suka kasa yin amfani waɗanda suka fada a ƙasa mai kyau kuwa su ne waɗanda suka ji maganar suka rike ta kankam da zuciya ɗaya kyakkyawa suka jure har suka yi amfani ba mai kunna fitila ya rufe ta da masaki ko ya ajiye ta a ƙarƙashin gado a'a sai dai ya ɗora ta a maɗorinta don masu shiga su ga hasken ba abin da yake a ɓoye da ba za a bayyana ba ba kuma asirin da ba zai toni ya zama bayyananne ba ku kula fa ku iya ji don mai abu akan ƙarawa marar abu kuwa ko ɗan abin da yake tsammani yake da shi ma sai a karɓe masa mahaifiyarsa da yan uwansa suka zo wurinsa amma suka kasa isa gunsa saboda taro sai aka ce masa tsohuwarka da yan uwanka suna tsaye a waje suna son ganinka amma ya amsa musu ya ce masu jin maganar Allah suna kuma aikata ta ai su ne uwata su ne kuma yan uwana wata rana ya shiga jirgi tare da almajiransa ya ce masu mu haya wancan hayin teku sai suka tashi suna cikin tafiya sai bacci ya kwashe shi hadiri mai iska ya taso a tekun jirgin su ya wa cika da ruwa har suna cikin hatsari suka je suka tashe su suka ce mai gida mai gida za mu hallaka sai ya farka ya tsawata wa iskar da kuma haukan ruwa sai suka kwanta wuri ya tsid ya ce masu ina ban gaskiyarku suka kuwa tsorata suka yi mamaki suna cewa juna wa kenan kuma har iska da ruwa ma yake wa mu'anni suna koyi masa biyayya sai suka iso ƙasar Sinawa wadda ke hannun riga da ƙasar galili da saukarsa a gaci sai wani ma'ajinu ya fito daga cikin gari ya tarye shi ya daɗe bai sa tufa ba baya zama a gida kuwa sai a makabarta da ganin yesu sai ya kwala ihu ya faɗa a gabansa ya ɗaga murya ya ce ina ruwanka da ni ya yesu ɗan allah maɗaukaki ina rokonka kada ka yi mini azaba ya faɗi haka ne domin yesu ya umarci baƙin aljanun ya rabu da mutumin gama sau da yawa aljanin yakan buge shi akan kuma tsare shi a ɗaure shi da tsarka da mari amma ya tsintsinka ɗaurin aljirin ya kora shi jeji sai yesu ya tambaye shi yaya sunanka ya ce tule don aljanu da yawa sun shiga cikinsa sai suka yi ta roƙonsa kada ya umarce su su fada a mahallaka a wurin nan kuwa akwai wani babban garken alade na kiwo a gangaren dutse suka roƙe shi ya yarda musu shiga cikinsu ya koyar masu. sai aljanun suka rabu da mutumin suka shiga aladun garken kuwa suka rugungunta ta gangaren suka fada tekun suka hallaka a ruwa da 'yan kiwon aladun nan suka ga abin da ya faru suka gudu suka ba da labari a birnin da ƙauye sai jama'a suka fito su ga abin da ya auku suka zo wurin yesu suka tarar da mutumin da aljanun suka rabu da shi a zaune a gaban yesu saye da tufa yana cikin hankalinsa sai suka tsorata waɗanda aka yi abin a gaban idonsu kuwa suka gaya musu yadda aka warkar da mai aljanun nan dukkan mutanen kewayen ƙasar sunawa suka roƙi yesu rabu da su don tsoro mai yawa ya kama su sai ya shiga jirgi ya koma mutumin da aljanun suka rabu da shi kuwa ya roƙe shi izinin tafiya tare da shi amma ya sallame shi ya ce koma gida ka faɗi irin manyan abubuwan da Allah ya yi maka sai ya tafi ko'ina a cikin birnin yana sanar da manyan abubuwa da yesu ya yi masa to da yesu ya komo taron suka yi masa maraba domin ko a dama duk suna jiransa ne sai ga wani mutum mai suna yayirus wani shugaban majami'a ya zo ya faɗi a gaban yesu ya roƙe shi je gidansa yana da ya ɗaya tilo mai shekara misalin goma sha biyu tana kuma bakin mutuwa yana tafiya taro masu yawa na matsarsa sai ga wata wace wadda shekara goma sha biyu tana zub da jini ta kuma ɓadda duk abin hannunta wajen masu magani ba wadda iya warkar da ita ta rabo bayansa ta taɓa gizar mayafinsa nan take zubar jininta ta tsaya sai yesu ya ce wa ya taɓa ni da kowa ya yi musu sai bitrus da waɗanda suke tare da shi suka ce mai gida ai taro masu yawa ne suke tuttura ka suna matsarka amma yesu ya ce an dai taɓa ni domin na ji wani iko ya fita daga gare ni da matar ta ga ba dama ta ɓuya sai ta matso tana rawar jiki ta fada a gabansa ta bayyana a gaban duk jama'a dalilin da ta taɓa shi da kuma yadda ta warke nan take sai ya ce mata yata ban gaskiyar ki ta warkar ke ki sauka lafiya yana cikin magana sai ga wani ya zo daga gidan shugaban majami'ar ya ce ai yarka ta rasu kada ka ƙara wahar da malamin amma da yesu ya ji haka ya amsa wa shugaban majami'ar kada ka ji tsoro ka ba da gaskiya kawai za ta kowa warke da ya isa gidan bai yadda kowa ya shiga tare da shi ba sai bitrus da haya da yakubu da kuma mahaifin yarinyar da mahaifiyarta duk kuwa ana ta kuka da kururuwa saboda ita amma yesu ya ce ku daina kuka ai ba matacciya take ba barci take yi sai suka yi masa dariyar raini don sun sani ta mutu shi ko sai ya riƙe hannunta ita da murya ya ce yarinya ki tashi ruhunta ko ya dawo nan take ta tashi sai ya umarni a bata abinci iyayenta suka yi mamaki amma ya kwaɓe su kada su gaya wa kowa abin da ya faru